so a uh, magana ta gaskiya idan ka ji har an faɗi haka to ina tabbatar maka da cewar akwai bincike wanda haka ne girma wanda zai tabbatar da haka tabbas kan na san najeriya tana daga cikin kasashe wanda take fama da wannan cuta ta malaria amma ba zan iya sanin cewa lalle ilalla ita ce ta ɗaya ko kuma ga matsayinta ba to ina mafita in dai har akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan batu Eh, wato a tunani shine mafita shine kamar da yadda aka ci gaba da yunkuri yadda aka saba da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kawo ɗauki ga lalle a tabbatar da babu malariyan nan wannan shine abin da za mu ci gaba da yi a mu sannan kuma wannan gefe kenan na gwamnati da kuma kungiyoyi sannan mu kuma da kanmu mutane da muke cikin gidajenmu da ungiyoyin ma ya kamata mu ba da ɗauki inda za mu taimaka da tabbatar da cewa ko ina mahallinmu ba mu tabbatar an bar kwantaccen ruwa ko kuma datti wannan shine sauran yake samu yake yaduwa a nan ba wanda kamar yadda ka sani dai har yanzu muna dan ana ta fama da irin wannan abubuwan a gidan Najeriya. To amma dakta ganin cewa an dade ana irin ire-iren wannan abubuwan har da kyautan magungunan sauro gidajen sauro shirye-shirye faɗakarwa da makamantansu ake ta yi ana iya cewa wannan bai yi tasiri ba kenan ko kuwa wato wato a ce bai yi tasiri ba ina ganin wannan kamar kuskure ne shi wato yaƙi na sauro idan ka kula da shi yana da wahala ba don kuma abubuwa ne wanda ba kawai ma'aikatar lafiya ya shafa ba abu ne wanda dole sai an hada da irin ma'aikata ta su muhalli ma da sauransu tsaftace muhalli ba dan kawai irin abin ya shafi magana sauro to abu ne wanda shi sauro din sai an duba na farko ma ina ne yake zama domin ya haihu domin kwayayensa da 'ya'yansa su rayu su je su dauki wannan kwayar cutar eh, cizon sauran su saka wani to duk wani abin da sai an duba su ba da magunguna da kuma ba da gidan sauro wannan abu ne wanda zai rage sosai amma ba wai zai kau da shi gaba yadda ake tunani ba sai mun koma ni dai a tunanina sai mun koma ga harka da muhalli dole sai mun koma ga tsaftace muhalli gwamnati na iyaka bakin kokarinta amma magana ta gaskiya mu ma da kanmu mutane da muke zaune a gidajenmu da kuma ingoyinmu sai mun tabbatar da cewa mun taimaka gwamnati domin a daina zubar da shara da kuma ruwa a kowane hanyoyi haka a cikin ungoyinmu da inda muke ma'amalolinmu. To dakta a ganin ka abu ne da ake iya shawo kan shi gaba daya a ce yau an waye gari babu zazzabin cizon sauro ko kuma babu ma sauron gaba daya abu ne da kake ganin zai iya yiwuwa? Eh to a gaskiyar magana ni ina ganin idan aka yi la'akari da tabiyoyin mu. Na'am. Eh, gaskiyar magana abu ne wanda muke sa ran haka ta faru amma a ce kwata-kwata gaba daya ba shi ko da za a samu ka zai ɗau lokaci. Lallai sai mutane sun fahimci da cewa lallai banan kwantaccen ruwa kamar da na faɗa da kuma wani sharori haka a na shara ko ina nan gaske magana na ganin sai mun kai lokacin da mutane sun fahimci da ah, mahimmancin yin haka sannan za mu fara ci lalace za mu kai ga wani gaci insha Allah. To kana gani idan an ce ma a samar da doka na hukunta wanda ya aikata wannan ai ba zai zama illa ba. A'a ni kan a tunanina wannan shine kawai ma hanya da mu fara ɗauka ta ci gaba lallai domin a kauda wannan zazzabin cizon sauro a kasar mu doka wacce za ta tabbatar da mutum ya san cewa tsaftace mahallinsa shine na farko domin samun lafiyar mu ba wai kawai da matsalar cizon sauro ba cututtuka da yawa wannan mahallin idan muka kula da shi aka tsaftace shi za a yi maganin su insha Allah